الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل نبينا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعنها رضي الله عنها قالت خرجنا موافين وعنها رضي الله عنها قالت أهللت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فكنت ممن, تم ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها خابت ولم تظهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة, الحي... ليلة الحصبة فأم... فأعمرني من, الت... من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت وعنها رضي الله عنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يهل بعمره فليهلل فلولا أني أهديت لأهللت بعمره فأهل بعضهم بعمره وأهل بعضهم بحج وساقت الحديث وذكرت حيبتها قالت وأرسل معي أخي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت لها أيجزئ إحدانا صلاتنا إذا طهرت قالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله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 wallafar alhafiz zainuddin ahmad ibn abdullatif azzabidi wanda ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 893 wannan kuma shine darasinmu na 126 da shida muna cikin kitabul haid za kuma mu tashi kan hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha yace wa anha radiyallahu anha daga ita dai Aisha Allah kara mata yarda qalat tace ahlaltu ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada na shiga haramar aikin hajji tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama. wato nayi ihrami tare da annabi sallallahu a hajjinsa ta ban kwana fa kuntu mimman ina daga cikin wanda ya dauko umara kawai walam yasuq alhadiya bai koro hadiyarsa ba fa za'amat annaha hadat aisha tace ta yi haila walam tatuhur ba ta yi tsarki ba hatta dakhalat lailatu arafa daren arfa ya shiga faƙalar sai ta ce ya rasulallah hazihi lailatu arafa ya ma'aikin Allah wannan fadaran arfa ne wa inna ma kuntu tamatta'tu bi umratin gashi ni kuma na ɗauko umara ne faƙalar ha rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aisha unqudi ra'saki ki warware gashin kanki wamtashiti ki taje shi wa amsiki an umratiki ki fasa umarki fa fa'altu sai na aikata haka falamma qadaytu al-hajja yayin da na gama aikin hajji amara abdurrahman sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarci abdurrahman lailatal hasba daren da muka sauka an muhassab fa a'marani min at-tan'im sai ya kai ni tan'im na dauko umara daga can makana umratin lati na saktu maimakon umarar da na fara da ita wa anha radiyallahu anha kalar daga ita dai Aisha Allah kara mata yarda ta ce kharajna muwafina li hilal hijja mun fita zuwa haji dab da kamawar watan dhilhijja fa qala rasulullah sallallahu alaihi sallama sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace man ahabba an yuhilla bi umratin falyuhlil wanda duk yake san ya shiga harama da umara to ya shiga falaula anni ahdaitu la ahlaltu bi umra ni ma ba dan na koro hadayata ba da nayi ihrami da umara fa ahalla ba'dhum bi umra sai wasu suka yi ihrami da umara wa ahalla ba'dhum bi hajjin wasu kuma suka yi ihrami da haji wa saqatil haditha aisha ta koro hadisin wa zakarat haidataha ta ambaci hailarta qalat tace wa arsala ma'i akhi abdurrahman ila tan'im annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ya aika ni tare da dan uwana abdurrahman zuwa tan'im fa ahlaltu bi umratin sai na dauko ihramin wata umara walam yakun fi shay'in min zalika hadiyun wala saumun wala sadaka babu abin da ya danganci hadaya ko azumi ko sadaka akan wannan wa anha daga dan ita Aisha din radiyallahu anha anna imra'atan qalat laha wata mace ta ce wa Aisha atajzi'u ihdana salataha ba ayujzi'u ba atajzi'u ihdana salataha bil fathi fil awwal wa fil thani atajzi'u ihdana ko atajzi ihdana ba tare ma da hamzar ba a tajzi ihdana salataha haka yake idza tahurat shin ɗayan mu za ta rama sallarta idan ta yi tsarki faƙalat sai aisha ta ce a anti ke ba ce kunna na hidu ma'an sallallahu alaihi wasallama mun kasance muna haila tare da annabi sallallahu alaihi wasallama fala ya amuruna bihi amma baya umarta mu da ramuwa au qalat ko tace fala naf'aluhu ba ma ramuwa waɗannan hadisai dukkanin su hadisan Aisha ne radiyallahu ta'ala anha wanda suka shafi abin da ya shafi haila da wasu hukunce-hukuncen da suka ta'allaka da ita imam al-bukhari ya kawo hadisan aisha guda biyu na ɗaya da na biyu na farko da na biyu domin ya fitar da wasu hukunce-hukunce guda biyu daga ƙarƙashinsu shi ya sa sai ya yi musu babi guda biyu masu mabambanta juna hadisin farko ya sa shi a ƙarƙashin babin imtishaqul mar'ati inda ghasliha min al-mahid wato babin da yake magana akan wato mace ta taje kanta ta taje gashin kanta yayin da za ta yi wankan haila babi na biyu kuma ta warware gashin kanta wato ta warware kitsan gashin kanta yayin da za ta yi wankan haila waɗannan su ne babubbuka guda biyu da imam bukhari ya kawo waɗannan hadisai a ƙarƙashinsu na farko taje gashin kai na biyu warware gashin kai yayin da mace za ta yi wankan haila amma malamai suka ce duka waɗannan hadisan guda biyu ba sa nuna ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu da imam bukhari ya ambato hadisan a ƙarƙashinsu domin wankan da ya isha radiyallahu ta'ala an anha ta yi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce ta da shi ba wankan haila ba ne ba wankan haila ya umarce ta da shi ba domin a wannan lokacin tana tsakiyar haila Ba ta gama ba domin abin da take cewa fa za'amat annaha hadat wa lam tathur za'amat bi ma'ana qalat wato larabawa suna amfani da za'ama suna nufin kala wato ba abin abinda yake jita-jita ba ko riyawa ba ko da yaushe ne ake amfani da kalmar za'ama ana nufin riyawa ba akan yi amfani da za'ama ana nufin kala kamar yadda a cikin littafin sibawai na nahawu za ka gaina cewa za'amal khalilu za'amal khalilu khalil din nan babban malamin sa ne na nahawu don haka ba zai yi ce ya rika kawo maganar sa da sunan shakka ba fa za'amat annaha hadat wa lam tadhhur tace ta yi haila ba kuma ta yi tsarki ba hatta dakhalat lailatu arafa kaga ashe tana cikin haila don haka wankan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita ta ta tsefa gashin kanta ta taja gashin kanta ba wanka ne na an gama haila ba Imam al-Bukhari kuma babin da yayi babi ne da yake magana akan mace ta taja gashin kanta lokacin da za ta yi wankan wankan haila domin abin da yake cewa a babin yana cewa babu tishatil mar'ati inda ghusliha aw ghusliha min al-mahidi wato babin da yake magana akan mace ta taje kanta yayin wankanta da na haila haka nan babin babi na biyu babu naqd al mar'ati sha'raha babu naqd mar'ati sha'raha inda ghasl al mahidi to amma an ka hadisan sai kaga cewa ba wankan haila bane tunda a lokacin haila ba ta yanke ba shi yasa ibnu rajab al-hanbali yake cewa waɗannan hukunce-hukunce guda biyu da imam al-bukhari ya fitar daga ƙarƙashin wannan hadisin to hadisin bai kunshe su ba domin da a ce hailarta ta yanke a lokacin da sai ta yi dawafi shikenan ta fita daga umara kaga ba za a ce ta fasa umarta ba ta dakatar da umarta don kaga ya ce wa amsiki an umratiki da a ce ta gama haila da shikenan sai ta yi dawafi dan a ai dawafi tsakanin tsawafi ga Ka'aba da kuma dawafi tsakanin Safa da Marwa shine umara to da a ce jinin ya tsaya lokacin ta gama hailar shikenan da sai a ce tayi yi tayi dawafi tayi sa'ayi tun da daddare ne kashe gari kuma sai a fita arfa da ita da haka da bata bukaci wannan tambaya ba to annabi sallallahu alaihi wasallam umarce ta ne ta yi wanka na sa ihrami wanda aka san cewa duk wanda zai sa ihrami ana umartarsa ko ana bukatarsa da ya wanka da ba wanka ne na wajibi ba wanka ne na tsafta wanka ne na tsabtace jiki to wannan shine aka umarce ta da ta yi saboda haka wankan ihrami ne ba wankan haila bane kamar yadda asma'u bintu umais yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a hanya ta haihu ita tun a hanya kafin aje ko ina ta haifi ɗanta muhammad ibnu abubakar asma'u bintu abi umais ah, bintu umais matar sayyidina abubakar an fito da ita za a tafi wannan haji ta haihu akan a hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta da ta yi wanka ta shiga harama kaga wannan wankan ba wanka bane na na nifasi domin a lokacin bai dauke ba a cikin littafin ibnu maja akwai wani hadisi wanda ya kawo shi ta hanyar abubakar ibnu abi shaiba da ali ibn muhammad at-tanafusi daga wake daga hisham ibn urwa daga babansa urwa ibn zubair daga aisha Allah kara mata yarda tace ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha wa kanat haidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita alhalin tana haila umqudi sha'araki wa ghtasili ki warware gashin kanki wato ki tsefa kitsanki ki wanka arwa a lafazin ali ibnu muhammad yace on kudira saki shine ki warware gashin kanki idan aka dubi lafazin ibnu majah za ga kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta ne ta yi haka yayin da za ta yi wankan haila domin iya abin da zo a hadisi kenan annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha wa kanat haidan kudira saki wa tasili wanda ya karanta hadisin a haka a cikin sunan ibnu majah sai ya ce akwai hadisin da yake nuna mace mai haila in za ta yi wanka sai ta tsifa kanta domin gashi annabi ya gaya wa Aisha yayin da take haila yace un qudira saki waqtasili to amma alal wannan hadisin na cikin ibnu majah mukhtasar ne wato takaita wancan hadisi akai hadisin Aisha ne na na batun hailata a hajji wanda muka karanta shine yazo mukhtasar a takaice wanda ana samun irin wannan wani lokaci hadisi zai zo da sa da tsawonsa cikakke da lafazansa gaba ɗaya wanda zai ba da labarin gaba ɗaya ta kowane ɓangare wani rawi kuma sai ya ruwaito hadisin sai ya takaita shi ya ɗan tsakuro wani abu daga ciki to garin tsakure ɗin nan kuma sai ka ga ya ba da wata ma'ana daban wanda bai yi la'akari da wancan ruwayoyin ba wanda suka yi bayanin daki-daki sai ya ɗauka wani hadisi ne mai zaman kansa sai ya gina wani hukunci a kai tare da cewa shi wannan hadisin wato ya zo muktasar kama hadisin wa'il ibn hujr wanda yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idan qama fi salati wada'a a al-yumna 'ala yusra idan annabi ya tsaya a sallah ya ɗora hannunsa na dama akan na hagu sai wasu suka fahimci ai an ce idan ya tsaya tsayi wannan ta kunshi ta kafin ruku da ta ba ruku tunda duk tsayuwa ce kuma an ce idza qama kaga ba dalilin da zai sa a ce idan ya dago ya saki tunda dai ga qama fi salati tare da cewa wannan ruwaya ruwaya ce muktasara akwai inda lafazin ta yazo cikakke idza kabbara lil ihram idza kabbara lil ihram wa da'a yadahu al yumna ala al yusra kaga waccan ruwaya ta ta bayyana mahallin tsayuwar ita ce tsayuwar kabbara harama kafin ruku' ba tsayuwar bayan ruku'u ba shi yasa a wani lafazi na nisa'i sai ya zo da kana rasul idza salla kaga wannan a ammu ya ma fadi don idza salla kaga kenan ko a zaune yake yana tahiya ko a duk a salla ne ko ya dago daga tahiya ya dago daga sujjada kai ya dago daga sujjada duk dai salla ne amma idan ka kula da cewa wannan lafazin an takaita shi ya zo a matsayin tsakura ne daga lafazin da yake cikakke da wancan cikakken lafazin sai ya fassara maka hakikanin yadda abin ya faru shi yasa malamai suke cewa baya da cewa ga mutum ya ɗauki hukunci daga hadisi kwaya ɗaya tak har sai ya kalailace ya bincika ya tattaro duk lafazansa a cikin ruwayoyi daban-daban a cikin littafai daban-daban in wani wurin ya zo a dunkule to wani wurin kuma zai zo da bayanin sa filla filla to wannan bayanin sai ya haskaka masa ya fahimci hukuncin yadda yake amma in ya tsaya akan ruwaya guda ɗaya to watakila zai yi gurguwar fahimta shi yasa lokacin da aka gaya wa imamu ahmad wannan hadisin wannan ruwaya ruwayar ibn abi shaiba da ali ibn muhammad at-tanafisi wacce ta zo a takaice din nan imamu ahmad sai ya girgiza kai wacce ce wannan ba zai yiwu ba a ce annabi ya ce aisha tana haila ta yi kaza wato ba tare da kawo kissar cikakkiya ba dan za ta yi wankan haila a ce ta warware gashinta ta taje kanta ya ce bai yarda ba sai aka ce da shi to ai ta yiwu hadisin hajji ne ya yi ikhtisari wato hadisin hajji ne amma ya faɗe shi a takaice sai imamu ahmad ya ce waya hillu lahu an yaktasir ya halatta irin wannan takaitawar takaita da za ta bada wata ma'ana wani arwayar marruzi haka ta faru tsakaninsa da imamu ahmad ya yi inkarin wacce ruwaya to shi yasa abubakar al-khallal yake cewa imam ahmad yayi inkarin hadisin saboda irin wannan takaitawar da aka yi takaitawa ce wacce za ta bada gurguwar ma'ana ba wai takaita hadisi aka hana ba kana iya takaita hadisi akan mahallin shahid kana son ka yi magana akan mahimmancin niyya ka ce innamal a'malu bin niyyat ka tsaya iya nan mutane an fahimci me kake so ka ce amma ka ɗauko wani ran bangare na hadisi ka bar sa wanda kuma sa din yana da alaka da farkonsa farkon ba zai fahimtu ba sai da ƙarshen to wannan shi aka hana shi yasa zaga Imam Bukhari yana ikhtisari a cikin littafinsa ya takaita hadisi a wani guri amma ba tare da ya kawo takaitawar da za ta jefa mutane cikin duku ba wasu malamai suka ce ya yiwu ka ka yi wa maganar imamul bukari ko muradin imamul bukari ka ɗauke shi ka fito da shi ta wata fuska sahihiya tunda mun ga yadda ibn rajab yake cewa da sauran malamai da suka yi magana akan hadisin cewa imamul bukari ya yi kokarin tsago wasu hukunce-hukunce guda biyu da karkashin hadisan amma hadisan ba su kunci waɗannan hukunce-hukunce guda biyu ba mace mai haila in za ta yi wanka ta taje kanta ko mace mai haila in za ta yi wanka ta tsefe gashin kanta suka ce hadisan ba su nuna haka ba domin wankan da aka ce ta yi ba wankan haila ba ne wanka ne na shiga ihrami wasu malamai suka ce tana yiwa a iya yiwa maganar bukhari wata fassara wacce za ta dace a ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya umarci aisha da ta warware kitsanta ta warware gashin kanta ta taje shi lokacin da za ta shiga ihrami domin wankan ihrami wanka ne da baya maimaituwa wato ba wanka ne da yake maimaituwa ko da yaushe ba sai za a yi ihramu saboda haka sau nawa za a za a je hajjin in ma duk shekara mutum zai hajji kaga dai sau ɗaya ne sau ɗaya ne zai je ya hajjin saboda haka warware gashi a irin nan ba zai wahalar ba abinda yake maimaituwa yau da kullum shi zai zama maka wahala amma abinda za ka yi shi sau ɗaya a shekara ba zai zama wahala ba to idan haka ne idan aka dubi wankan haila da wankan nifasi wato wankan biki za iya cewa akwai wannan ma'anar a ciki shi ma domin shi ma ba abu ne da yake maimaituwa da yawa ba a wata sau ɗaya a wata sau ɗaya ko kuma na nifasi ila sai an ɗauki ma shekaru ba a yi ba saboda ka shi ma ba abu ne ba kamar wankan janaba ba wankan janaba zai iya maimaituwa a rana ba sau ɗaya ba saɓanin waɗancan wanka guda biyu wankan al'ada da kuma wankan abin nan saboda haka tunda an yi umarni a yi a wankan ihrami tunda baya maimaituwa ba laifi a yi umarni a yi wannan a wankan a wankan al'ada da kuma wankan biki domin shi ma ba maimaituwa yake ba an gane kenan imamul bukhari wannan hikimar ya duba shi yasa sai ya kutsa waɗannan hukunce-hukunce ƙarƙashin wannan hadisi an gane inda aka bullo shi yasa a wankan janaba sai ba a yi umarni a tsefa kai ba watakila wannan ma'anar wannan wasu malamai ne suke kokarin su yi wa imam bukhari lauya su fito da muradinsa daga karkashin wannan amma in ba haka ba hadisin da ya kawo daban hukunce-hukuncen kuma da ya da ya tsago da karkashin su daban ya tabbata a cikin sayo muslim hadisin jabir dan abdullah annabi sallallahu alaihi wa alihi yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallama amara aisha an taghtasila wa tuhilla ya umarce ta tayi wanka ta shiga ihrami wa tuhilla bil hajj tayi harama da aikin hajji a ruwaya sa bai kawo maganar warware kai ba wato warware kitso bai kuma kawo maganar taja kai ba sayyidatuna aisha ta ɗauko umara ne a farkon karo kamar yadda ya zo a cikin ruwayar urwa ta ɗauko umara ne akwai ruwayar qasim ibnu Abibak da yake cewa ta ɗauko hajji ne wato kamar yadda kuka gani a cikin hadisi na biyu take cewa wasu suka yi ihrami da hajji wasu suka yi ihrami da umara to ita a wanne ne ita ta ɗauko abin nan hajji ne ko ta ɗauko umara wanda ya ɗauko umara ita kaɗai shine mai tamattu'i wanda ya ɗauko umara ita kaɗai shine mai tamattu'i domin zai je ya yi umara ya cire kayan gida ya cire ihrami ya dawo kamar kowa sannan in ranar fita mina ta yi ya sake ɗaukan niyyar hajji wannan shine mai tamattu'i kaga shi umara kawai zai ɗauko ita kaɗai kilo sabanin wanda zai dauko haji wanda zai dauko haji ko ne ya dauko haji ifradi ko kuma ya dauko haji kirani wato ya hada haji da umara saura kai gwame su gaba daya ita sai na tuna Aisha tana cikin waɗanda suka ɗauko umara ne kamar yadda muka gani a lafazin ta na farko da take cewa fa min man tamatta ce fa min man tamatta kaga umara kenan ta ɗauko ita kadai a ruwayar alƙasim ibn muhammad ya ce ta ɗauko hajji amma ruwayar urwa ta fi zama daidai ruwayar urwa ta fi zama daidai kamar yadda imamu ahmad da waninsa suka faɗa wasu malaman sun ce ta ɗauko umara ta ɗauko hajji ne wato ta ɗauko hajji ne daga miƙaci sannan ta ta soke ta ta mayar da ita umara yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa da su mayar da hajjin su umara kun san da farko a miƙati ya ba kowa zabi wanda zai yi umara ya wanda zai dauki abin nan hajji ya dauka wanda zai dauki umara ya dauka daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarni da cewa duk wanda ya dauko hajji ya maida ta umara wato ya zama umara kawai zai yi idan ya je yayi dawafi yayi sa'ayi to shikenan ya je aski ya fita daga cikin kayan irami ya dawo kayan gida ya dawo kamar kowa ya ce shi ma ba dan ya koro hadayarsa ba da shi ma umara zai yi ba dan ya koro hadayarsa ba da shi ma ya mayar da hajjinsa ta koma ta koma umara duk wanda ya koro hadayarsa to kirani ya zama wajibi a kansa inda ya kora hadayarsa to irani ya zama wajibi a kansa ba zai fita daga cikin irami ba sai ranar da za a yanka to sai ranar goma ga wata wanda aka yanka kamar da alaƙi ta hatta ya bulugal ila تمتع wannan wa umrata lillah فمن أه؟ فإن حصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله حتى يبلغ الهدي محله شيني ranar goma ga wata ranar ne ake yanka hadaya ranar ne ake aski ranar goma ga wata yawmal nahar to a ranar ne mai kirani zai fita daga cikin aikin hajji don haka duk wanda ya kora hadiyarsa to baya da damar kuma ya koma ya zama mai umara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci duk sahabbansa wanda basu koro hadiya ba cewa su koma umara shi yake sha ila ustaqbaltu min amri mastadbartu law istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtu alhadiya da ce na san abin da zan fuskanta na al'amari na kamar yadda na san abin da ya riga ya wuce to da ba zan koro hadiya ta ba daga baya aka yi masa wahayi aka nuna masa matu'in shi ya fi falala saboda haka ya hakura a su haƙura su koma masu tamattu'i to wasu malaman suka ce ita ma Aisha da farko hajji ta ɗauko daga baya da aka ce a koma umara sai ta koma umara sannan kuma yayin da haida ta same ta gashi ta samu ta yi dawafi da sa'i ba ballantana ta fitar daga umararta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma komawa hajjinta da haka wasu malaman haka suka ce amma maganar urwa ita ce tafi inganci aisha tun farko ma tamattu ita dauko da haka akwai maganar mace mai haila idan ta zo ta dauko haji a ta dauko umara hajjin tamattu'i kuma ta zo bata yi umara bata gama umara ba haila ta zo mata to za ta koma ta zama mai kirani ne ko ko za ta koma ta zama mai hajjin ifradi to malamai anan suna da saɓani wasu su ce za ta koma ta zama mai ifradi wato za ta koma ta zama hajji ne yanzu gare ta zalla babu magana umara wasu kuma su ce a za ta koma ta zama mai kirani ita wacce ke kirani in ta zama mai kirani ce hajjin ta umara ta ga cikin hajji don haka sa'ayi dawafi da sa'ayi daya ishe ta don haka sai ta jinkita dawafinta da sa'ayinta sai bayan an gama aikin hajji lokacin kuma jinin ya dauke sai ta yi dawafi ta sa'ayi wannan ya gamsar da ita ga aikinta na hajji ya kuma gamsar da ita ga aikinta na na umara to amma Aisha radiyallahu anha menene yanayin da ta samu kanta a ciki shin mai kirani ce ita ko me to malamai suka yi ta tafka muhawara anan duk da dai wannan ba mahallin warware abin da suka faɗa bane domin ba kitabul hajji muke ba amma maganar da take mafi inganci shine Aisha radiyallahu ta'ala anha ifradi tayi ifradi hajjin ta koma ma'ana hajji kawai ya koma ba magana umara sai bayan an gama ne take kuka cewa kowa zai koma da umara da hajji ni kuma ni kadai ce zan koma da hajji kawai kaga da a ce hajjin ta da a ce ta yi hajjin kirani ne to ba za ka ce ta koma ba hajji ba ba umara ba tunda umara ta ta shiga cikin hajjin ta wannan koka wanda ta ya nuna ke hajji kawai gare ta duk da cewa masu faɗan akasin wannan ra'ayin sun ce ai abinda take nufi hajji mai zaman kanta ba hajjin da aka hada ta da abin umara mai zaman kanta ba umara da aka hada ta da hajji ba ita take cewa ba ta yi ba to amma dai magana mafi inganci kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita amsiki al-umratiki ki hakura da umaraki ki bar umaraki ki zama kin yi ihlali da hajji kin shiga haramar aikin hajji to abinda dai ake so a fito da shi a nan shine batun mace mai haila idan za ta yi wanka shin za ta warware gashinta ko ba za ta warware gashinta ba shin sai ta tsefa kanta ko ba sai ta tsefa kanta ba akwai malaman da suke ganin za ta tsefa kanta za ta warware gashinta kamar shi imam bukhari din kansa shi yasa ya kawo wannan ya kawo waɗannan hadisai a ƙarƙashin wannan hukunci kaga kenan wannan shine ra'ayinsa cewa macen da take haila idan za ta yi wanka to za ta kwance kitsanta za kuma ta za kuma ta tace kanta wannan wankan haila ban da janaba wannan kuma shine ra'ayin Tawus shine ra'ayin Alhassan daga cikin tabi'ai shine qaulin wake Ibn jarrah ar-Ru'asi mutumin Kufa kuma haka nan kauli ne na na imamu ahmad duk da almajiransa sun yi saɓani shi imamu ahmad shin wajibi ne ko mustahabbi ne in an ce ta warware ɗin ta taje ɗin an ɗauki ƙauli na imamu ahmad da ya ce a yi to shin yana nufin wajibi ne ko mustahabbi ne nan ma sai suka raba gida biyu wasu suka ce wajibi wasu suka ce mustahabbi akwai wata ruwaya da ta zo ƙarara a cikin musnad tabarani wacce take nuna warware ko warware kitso da taja abin nan warware kitso yayin wankan haila ita ce riwayar Hammad ibn Salama an Thabit an Anas riwayar Salama ibn Subayh an Hammad ibn Salama an Thabit an Anas yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza tasalatil mar'atu min haidha naqadat sha'raha wa ghasalathu bil khatmi wa ifnan wa idza tasalat min janabatin sabbat ra'saha al ma' wa 'asaratuhu kaga wannan ruwayar karara inda ta inganta za ta nuna mace mai haila in za ta yi wanka sai ta warware kitsan ta taje kanta domin yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mace za ta yi wankan haila to ta warware kanta ta wanke shi da sabulu ta sa sabulu ta wanke shi sannan in za ta yi wankan janaba ta zuba ruwa a kanta kawai ta matse sai dai wannan ruwaya bata inganta ba malamai da dama sun yi magana akan rashin ingancinta domin shi salama ko muslim ibn subai an yi saɓani ma wajen sunansa muslim ne sunansa ko salama ne sunansa wani ne wanda ba mashahuri ba galibin malamai abinda suke cewa babu bambanci tsakanin wankan janaba da wankan haila kowannen su ba buƙatar sai an tsefa kai wannan abinda al-Imam bukhari ya faɗa a ciki Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin silsilar sahiha ya fada a ciki ya ka hadisin Aisha a wajen haji ya wajabta wato tsefa kai lokacin wankan janab wankan haila amma daga baya shi ma aka fadakar da shi aka nuna masa cewa haji ne fa nan kuma wannan wankan ba na haila bane wanka ne na irami saboda haka da ya sake buga littafin sai ya warware wancan hukunci na farko ya dawo kan hukuncin akasarin malamai akwai ruwaya a cikin sayi muslim hadisin ummu salama take cewa qultu ya rasulullah inni imra'atun ashuddu dhifra ra'si afa anqudhuhu lil haidati wal janabati qala la ummu salama matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ni mace ce da nake wato kitsan kaina nakan kitse kaina shin zan warware wannan kitsan yayin da zan yi wankan haila ko janaba annabi ya ce da ita a'a in wannan hadisin ya zama ya inganta kaga ya raba gaddama afa anquduhu lil haidati wal janabati qala la to inda malamai suka duba batun afa anquduhu lil haizati kalmar lil haizati akwai hadisin ko babu ta zo a cikin sayo muslim amma malamai sun ja akan ingancin kalmar lil haizati abinda yake sahihi a cikin hadisin afa anquduhu lil janabati babu lil haizati sun ce wannan abdurrazzaq abdurrazzaq ibn hammam as-sanani shine yayi tafarrudi shi kadai ya ruwaito ƙarin wannan kalma daga sufyan sauri amma ashabu sauri almajiran sufyan sauri da suka ruwaito wannan hadisin daga gurin sauri abinda suke cewa ta ce afa an quduhu lil janabati babu lil haidati Da haka tafarrudin sauri ne daga abin daga daga sauri don haka suka ce wannan lafza din shazza ce gairu mahfuza bata inganta ba haka malamai suke fede hadisi kaga hadisi kwaya ɗaya ne amma wata kalma guda ɗaya an fitar da in rashin inganci ta daga cikin ingantaccen hadisi hadisi yana cikin sayo muslim amma da wannan kalmar ƙarin wannan kalmar malamai suka ce hadisin ya inganta amma ban da wannan kalmar ita kadai nace afa anquduha lil jalil haidati wal janabati qala la suka ce a hadisin yadda yake afa anquduha lil janabati qala la babu lil haidati ta yaya suka gane lil haidati bata inganta ba shine ta hanyar muqarana ga laf wayar almajiran Sufyan sauri Sufyan sauri dinnan babban malami ne yana da almajirai tili kuma wasu juma-juman malamai ne manya-manya irin saboda ka sun ji wannan hadisin a wajensa amma duk cikin su babu wanda yake ƙara lil haidati sai mutum ɗaya to babu yadda za a yi a ce sufyan da sauri wanda yake da almajirai masu yawa irin wannan wanda ake rububin hadisin sa a ce wata kalma guda ɗaya mutum ɗaya ne yake banta da ita ba zai yiwu ba don haka sai suka yi mata hukunci da cewa shazna ce kamar hadisin Abu Sa'id al-Khudri alladhina la yarquna wa la yastarqun kaga la yarqun wannan shazna ce ga ta a cikin sayyid abin cikin sayyid Muslim bukhari za ka samu babu layar kun hadisin mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba la yaktauna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun ba sa lalas ba sa canfi suna kuma dogaro yace la yastarquna ba sa neman ruqya ba sa neman a musu ruqya ba sa canfi ba sa lalas wa ala rabbi yatawakkalun a ruwayan muslim la yastarquna wa la yarqun ba sa neman a musu rukuya ba sa yin rukuya amma a sahih bukhari babu ba sa yin rukuya sai dai ba sa neman a yi musu wanda zai yi ma wani rukuya taimaka masa yayi ba neman taimako ya wurin wani ba annabi ya ce man istata an yanfa akahu falyaf'al wanda yake da damar ya taimaka wa dan uwansa da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da ruqya yace wanda yake da ikon taimaka dan uwansa to yayi to kuma ya za a kawo layar kuna shi kansa annabi yayi ma wasu shi ma yayi ma wasu yayi wa kansa kaga da bambanci a ce baka neman wani ya zo ya maka neman wani ya zo ya maka akwai neman amfana daga wani amma kai in kai kai ka amfanar ba ka kai ne a sama ba kai ne a kasa ba an gane ko saboda ka taimaka ma wani baya kore tawakkalin ka kai an gane duk da wasu hadis wasu suna daukan hadisin yana nuna cewa ba sa magani hadisin bai ce ba sa magani ba hadisin ya ce la ya tadawau abin da ya faɗa waɗannan abubuwa kawai ya faɗa za ka ka faɗaɗa mutane ka ce ana nufin wanda ba sa magani kwata-kwata hadisin bai faɗa ka ba an gane ko saboda haka kaga sai malamai suka ce lafazin la yarquna wannan shazza ce duk da cewa akwai ta cikin sayo muslim don haka kaga ita wannan lafazin kawai aka hukunta aka hukunta wa rashin inganci akwai wasu hanyoyi da wannan lafazin ya zo amma dukkan su hanyoyi ne wanda ba su inganta ba akwai ruwayar jabir wanda ita ma bata inganta ba tana cewa la yadurru al-mar'ata al-ha'iza wal junub alla tanquda sha'raha idha asaba al-ma'u su'una ra'siha ba zai cutar da mace mai janaba ko mai haila ba idan ba ta warware kitsanta ba matukar dai ruwa ya taɓo tushen gashinta wannan ita ma bata inganta ba haka idan ruwa ya taɓo tushen gashin mace yayin da take wanka na haila ko take wanka na nifasi wannan babu shakka wankanta ya haka nan mai wankan janaba min babu aula Ubaidullahi ibn Umar daga Nafi yake cewa kunna nisa nisa ibn Umar yaktasilna min al-hayd wal janabati fala yanqudna shu'urahunna matan Abdullahi dan Umar sun kasance suna wankan janaba ba sa ba sa tsefe gashin kansu ba sa warware kitsan su walakin yublighna bil ma'i usul ash-sha'ri amma suna sanya ruwa ya tabo can kokon kansu to suna yin wanka ba tare da sun tsefe kayan gashi abin da daurin gashin su ba amma kuma suna kokarin sai ruwa ya taba kokon kansu wannan mata Abdullahi dan Umar ya nuna kenan Abdullahi dan Umar shi kansa ya yarda da wannan domin abinda matansa suke yi kenan kamar yadda ɗansa Ubaidillah yake faɗa wanda duk ana magana idan ruwa zai taɓo kokon gashin kai amma inda a ce ruwa ba zai ba zai taɓo ba wato sai dole an kwanci to wasu malamai suka ce to anan za a kwance in har ruwa ba zai taɓa ƙoƙon gashin kai ba wannan shine maganar maliku da shafi'i shine kuma mashhur a gurin almajiran imam ahmad ko al alhanabila kuma riwaya ce daga abu hanifa duk da cewa wasu sun ce ba wajibi bane ba wajibi bane anan sai ta yi haka shi kansa gashi hukuncinsa daban kai hukuncinsa daban saboda haka ba za a ce sai ta kunshe sai ta kunce gashin kanta ba amma dai magana da yawancin malamai suka faɗa malik da shafi'i da kuma Mashuri a mazhabar imamu ahmad shine idan ya kasance ruwa ba zai taɓo ƙoƙon kanta ba sai ta kwance wannan ɗaurin gashi to wajibinta ne ta kwance imamu ahmad da muslim da ibnu khuzaima da wasu ma malaman ba su ba sun rawaito hadisi daga abu zubair daga ubaid ibn umair yake cewa labari ya zo wa sayyidatuna Aisha radiyallahu anha cewa Abdullahi dan Amr a kula a baya mun faɗi Abdullahi dan Umar akwai Abdullahi ibn Umar akwai Abdullahi ibn Amr bambancin sunayen wau da za a ƙara a ƙarshen sunan Amr an gane ko Abdullahi dan Amr Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma labari ya zo wa Aisha cewa Abdullahi dan Amr yana umartar mata idan za su yi wanka su tsefe gashin kansu shine sai Aisha da ta ji labarin sai take cewa ajaban libni amrin ajaban libni amrin hada ya'muru an-nisaa idza tasanna an yanqudna ru'usahunna afala ya'muruhunna an yahliqna ru'usahunna ce abin mamaki ga Abdullahi dan Amr da har yake cewa mata sai sun tsefa gashin kansu idan za su yi wanka ce to dan me ba zai ce su aske ba duka laqad kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wala azidu ala an ufriga ala ra'si thalatha ifragat tace to ni kaina nan ina yin wanka tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi a kwaro abin nan a kushi abin nan a kwatanniya daya amma abin da nake yi bai wuce in ebi kamfata uku in zuba a ba saboda bai taba ce min kwance tubkar gashin kanki ba to ta faɗa haka dan ta yi masa raddi kuma wanda ya nuna shi yana wajabta musu ne sai har a wankan janaba shi yasa da tashi sai ta kawo hujja daga wankan janaba wannan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa Aisha na ta yi wanka a na ta wanka domin shiga ihrami ya nuna al aghsalul mustahabba wankan da yake na mustahabbi ne mace tana iya yin shi koda kuwa tana haila wannan zai shiga cikin fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace da ita isna'i ma yasna'ul hajj ki abinda alhaji alhazai ke yi abinda alhazai ke yi daga ciki akwai wanka dan abinda da ba yace kar ta yi ghaira Allah ta tufi bil bait abinda yace kar dai ta je ta yi dawafi amma abinda alhazai suke yi ke maki to daga cikin abinda suke akwai yin wanka in za su shiga ihrami a ah, idan muka koma waɗancan ruwayoyi akwai wasu abubuwa da watakila za mu ƙara bayaninsu a cikin lafizan hadisan guda biyu hadisin farko da take cewa fafa'altu falamma qadaytu al-hajja amara abdurrahman laylatal hasba tace yayin da na gama hajji sai annabi ya umarci Abdurrahman Abdurrahman dan uwanta ne ko ka ce wanta ne wasu ɗaya ubansu ɗaya wasu ɗaya ubansu ɗaya ɗan gidan umar roman ne ah, wacce ita ce mahaifiyar aisha radiyallahu anha kuma shi abdurrahman shine wato babban ɗan sayyidina abubakar shine babban ɗansa sayyidina abubakar kamar da kuka sani shine farkon namiji da ya shiga musulunci tare da shi ba shi abdurrahman bai shiga musulunci ba balma da shi aka je aka yakin yakin uhudu a yakin badar da shi aka je yakin badar bai musulunta ba sai lokacin da aka yi sulhu din nan na hudaybiya bayan sulhu da hudaybiya wannan tsaiko da aka samu aka daina rigima tsakanin mutanen madina musulmi da kuma quraisha a makka ga wannan tsakanin kafin fathu makka shi da su muawiya ibn abi sufyan a lokacin suka musulunta an gane ko a lokacin ya musulunta ya musulunta gabanin fathu makka bayan sulhul hudaybiya da aka bai musulunta da wuri ba ya rayu har zuwa shekara hijira tana da hamsin da da uku wasu ce da hudu wasu ce da biyar amma dai masu da uku su suka fi yawa ya rasu a wani guri tsakanin a tsakanin makka da madina kusa da makka domin a lokacin khalifancin mu'awiya lokacin da ya sanya yazid a matsayin shine rima mai jiran gado to abdurrahman ibn abubakar yana cikin 'yan tawaye ga wannan kudiri don haka ma ya fita ya nufi makka to kafin ya karasa ya shiga makka a wani gari ya kwanta yana bacci daga nan shi kira Allah karɓi zaka a cikin bacci rasu aisha radiyallahu anha ta je ta ziyarci kabarinsa ta yi masa kuka take cewa da na riske ka kafin a ne ka ni zan binne ka kuma zan yi kukan ba to wannan shine abdurrahman mutum ne jarumi kuma mai wato karimi sosai kuma wanda yake ya kware wajen harbi ya kware wajen harbi kware da gaske domin a yakin da aka yi na na ridda yaki da na musaila matul kaza a nuna kwarewarsa kware da gaske don harbi domin akwai arnan da ya harba wanda yana jikin garu a jikin garun kun san daga baya musulma da shi da mutanen sun shiga cikin wata gona sun rufe to arnan yana jikin garu akwai wata ƴar haka a jikin garin da ya hango shi ya saiti kibiya ta shiga cikin kuma ta same shi ta kashe shi to shine Aisha take cewa amara Abdurrahman annabi ya umarci Abdurrahman wato yayanta cewa ya tafi da ita tan'im lailatul hasba lailatul hasba daren da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sauka al-muhassab mun san bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gama zaman mina kwana na sha ɗaya na sha biyu na sha uku domin ya yayi ta'khiri ne wato bai fito ya bar mu na da wuri ba sai da ya cika shi kwanakin ayyamin tashriqin nan guda uku to da ya fito ya baro mina sai ya zo ya yi jifa zai fita zuwa makka to akwai wani guri da ake kira al akwai gun da ake kiransa muhassab wuri ne tsakanin wato kamar kan boda yake tsakanin makka wato da mina inda yake raba makka da mina to ai ka gara shi da kai <laughs> to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gurin ya kwalik ana jingina masa wannan wasu ma suka jingina wa imamu shafi'i wannan magana kamar sauki ya fi masa sauki in ya zauna abun ya kwana sannan kashe gari ya sauka to wannan gurin muhassab a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci a Abdurrahman ya dauki ana na Aisha su je tan'id to malamai sun yi sabani wajen sauka a muhassab in mutum ya gama aikin hajji kafin ya fita shin sunna ne ya zauna muhassab kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ko ko ba ba aiki ibada bane kawai dai ta kama annabi ya zauna a gurin ya zauna a gurin ba wai dan akwai wani lada na musamman idan an zauna a gurin ba to daga cikin waɗanda suke ganin sunna ne kamar da ibn abdul bar da ya faɗa a cikin littafin tamhid yana cewa abubakar da umar da ibnu umar suna ganin sunna ne amma aisha da abdullahi dan abbas da wasu da dama suna ganin ba ba sunna bane annabi yayi haka domin aisara da khuruji ila makka ya fi bashi sauki dama cikin sauki ya fita zuwa makka bayan turmutsitsi da taro ya ya ragu jama'a sun ragu wannan shine kawai ya abin nan in ka duba mai baitin farko na mai na mai ishiriniya خليلي يؤوجى بالمحصب وانزلا ولا تبغي عن حيف عن خيفه خيف شنو da ake ce masa kai wala tabghi an khayfi mutahawwala wa akrim bihi magnan taharrahu manzila to kiran ɗan uwansa yake yi shi mai alfishiri ne cewa su zo su sauka a wannan guri kas suke su nemi wani canjin guri ba nan ba to kaga shi ya tafi cikin masu ganin sauka a gurin sunna ce ashirin ne da nai to a daren da ya zauka a wannan guri shi ne ta ce lailatul hasba lailatul hasba daren da ya sauka muhassab fa a'marani min at-tan'imi sai kai ne na dauko umara a tan'im tan'im sunan guri ne wanda yana nan kafin ka shiga makka ko yanzu ka je kafin ka shiga makka bodar da daga ita sai shiga makka za ga wani kawo fara masallaci fari ana kiran shi masjidu aisha an gina shi aka sa masa suna aisha domin a nan ne wannan shine farkon hilli annabi ya ce ta tafi can ta ɗauko umara saboda hilli ne wato ka fita daga cikin haram saboda ka tafi ta can ta yi ihrami sannan ta shigo shi za ga masu son su ɗau umara ɗin na irin ta ta mai zance to masu dai wannan umara ɗin za ga suna suna suna tafiya can masu umara irin ta aisha domin akwai abin takaici mutanenmu sai su yarda su yi tamatti'i sai su yarda su yi tamatti'i su ce ifradi za mu in sun gama ifradi kuma sai su ce to bara mu ɗauko umara ai aisha ma ta je ta ɗauko wasu malamai kuma su ɗaure musu gindi a haka in yayi tambaya malam yanzu bayan mun gama ina na iya zuwa ɗauko umara sai ce eh eh me hujja aisha ma ta je ta ɗauko kaga yayi kiyasin namiji akan mace mai haila to kamata ya da ya tambaye shi ce eh idan ka samu larura irin ta Aisha kana iya zuwa wanda ya tambaye shi na iya zuwa wace eh na in dai ka samu larura irin ta Aisha ba abin da zai hana ka <laughs> kaga ai banda ita ba wani <laughs> wanda aka ce ya je ya yi wannan ita aka ce ta je ta yi ita ma sai da ta koka ita ma ko sai da ta kuma shi yasa ta ce fa a'marani min at-tan'imi makana umrati allati nasaka sai ya kai da na ɗauko umara daga tan'in bigiran umarar da na shige ta ta farko nasattu ai da kaltu da kaltu fi nusukiha a watar wayar nasattu a watar wayar sakattu babu nunin ɗin kuma da tashdidin ta makana umratin lati sakattu a watar wayar makana umratin lati shakat ai shakat wacce ikhtallat wacce ta ta samu matsala maimakon umara ta da ta samu matsala an gane ko su ai suka yi ibradin ma a cikin su ba su je ba Aisha ita ce ita ma kuma ga abin da ya faru gare ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta dama ta je ta yi a ruwaya ta biyu ruwaya ta biyu aisha take cewa kharajna muwafina li hilali dhil hijja mun fita muwafina wato mushrifina ala dukhuli hilali dhil hijja wato dab da kamawar watan dhil hijja domin sun fita zulqa'ida yana da 25 sun bar madina sabai sun bar madina lokacin zulqa'ida yana da 25 kaga saura biyar zulhijja ya kama don haka kaga dab da abin nan domin sun isa makka lokacin zulhijja yana wato hudu ga wata kwana tara zuwa goma suka yi a hanya an gane ko domin a hanya watan zulhijja ya kama ya kama musu sun shiga maka li arba'in min zulhijja to annabi sallallahu alaihi wasallam yace da su lokacin da aka zo miqati man ahabba an yuhilla bi umratin falyuhlil fa inni laula anni ahdaitu la ahlaltu bi umrah wanda yake so ya dauki umara ita kadai wato tamattu kenan to ya dauka ni ma ba dan na koro hadiyata ba da abin da zan ɗauka kenan fa ahalla ba'dhum bi umratin wa ahalla ba'dhum bi hajj shine sai malam yace wa saqatil haditha sai ta koro hadisi wa zakarat haidataha wannan wannan wasaqatil wasaqatil haditha wa zakarat haidataha ba a cikin hadisin bane maganar mai littafi ne maganar zabidi ce an gane ko domin iktisari amma yadda hadisin yake cikakken sa cewa ta yi wa kuntu ana mimman a hallabi umratin kaga wannan yana gaskata maka magana farko da ta ce ita bai tamattu'i ce wa kuntu mimman tamatta'a bi umratin ba ba hajji ta ɗauko ba tamattu'i shi ne ka ɗauko umara shi ita kadai da farko fa adrakani yawmu arafa wa ana ha'id sai ranar arafa ta riske ni ina haila wato haila ta bata dauke ba fa shakautu ila nabi sallallahu alaihi wasallama sai na kai kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala da'i umrataki sai ce bar wannan umrar taki wan qudira asaki ki warware ga kanki wamtashiti ki taga gashinki wa ahilli bi hajji ki shiga harama da aikin hajji fa fa'altu sai nayi haka hatta idza kana lailatul hasbati har sai da daren da annabi ya sauka muhassab ya zo wato shine dare daren goma sha hudu kenan daren goma sha hudu ga zulhijja arsala ma'i akhi abdurrahman ibn abi bakr sai ya aika dan uwana Abdurrahman bin Abubakar tare da ni fa kharajtu ila tan'im sai na fita zuwa tan'im fa ahlaltu bi umratin makana umrati sai na dauko umara a barwakon umarata sai ya ce walam yakun fi shay'in min zalika Hadiyun wala sumun wala Sadaqa to wannan walam yakun fi shay'in min zalika Hadiyun wala sumun wala Sadaqa yadda yake a cikin bukhari a wannan gurin cewa yayi qala hisham hisham ya ce walam kun fi shay'in min zalika hadiyun wala sawmun wala sadaqa an gane ko maganar kaga ba ta Aisha ce a yadda yake a cikin ruwayar Bukhari a wannan bahalli magana ce ta Hisham duk da cewa a wasu gurare ta zo a haɗe amma a wannan gurin ba ta zo a haɗa ba to da ya kamata shi ma mai littafin ya bar mana dan mu san cewa maqulul Hisham maqulul Hisham ne duk da cewa akwai magana wasu suna cewa magana Aisha ce domin a wani gurin ta zo haɗe da magana Aisha to amma nan tun da shi Imam al-Bukhari ya kawo ta sai jingina ta zuwa ga Hisham Hisham ibn Urwa Hisham ibn Urwa ba ma shi ne ya ji daga wajenta ba shi daga wajen babansa ya ji babansa ne ya ji daga wajenta babansa Urwa ibn Zubair sauraka wannan magana ta ci haka wannan ƙarin mudraj ne yace babu abin da ya kasance tare da wannan wato bayan ta yi umaran nan ko bayan ta yi hajji ta yi umara babu magana hadaya ko azumi ko sadaka to kaga wannan yana ƙara nuna maka cewa ifradi ta yi ko domin in kirani tai akwai yanka in tamattu ita akwai yanka an gane ko to masu cewa ta irani ta yi suka ce to ai wannan magana hisham ce mata layya ai yayi layya ga yayi yayi dhaha li nisa'i ya yanka mata sa'i to amma wani ai ba na wajibi ba ko kai yanzu kana iya zuwa kai ifradi ko ka gama kaga cewa ai kana da bukatar ka zubar da jinin nan na kai ma kai yankan ba wai an ce bai halatta bane sai dai kai bai zama maka wajibi ba ya zama maka yanka ne na layya ba yanka ne na hadiya ba don haka wannan magana ta Hisham tana karfafa maganar cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha ifradi ta yi to gashi kuma ina kamar lokaci ya abin nan ba ga hadisin a haruriyatu dole dai mu haƙura domin in muka shige shi kuma wani darasi ne sabo mu haƙura ya shiga tare da sauran hadisai abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين <clears throat> ما بعد wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu don Allah a mun bayanin hadisan da ake cewa da su mu'allaq a cikin bukhari sannan na nabi ya ce menene fikihun hadisin abu sufyan da hirakan to na farko abin da ake nufi da hadisi mu'allaq duk da cewa wannan dai musqala ne musqalawul hadis ne wanda kuma a nan darasin fiqhul hadith muke ba darasin wal hadith ba akwai darasin wal hadith na dalibai wanda muke yin shi ranar lahadi can ne mahallinsa amma dai mu'allaq abinda ake nufi da mu'allaq shine kullu hadithin huzifa min awwali isnadihi رجل فسائد ولو إلى آخر الإسناد ولو إلى آخر isnad wato hadisin da za a fa wato shafe farkon isnadinsa a shafe mutum ɗaya ko mutum biyu ko kuma a shafe duka isnadin ma kawai a ce ƙala rasulullahi ko a ce ƙala abu huraira ta ƙala rasulullah wannan shi ake kira mu'allaq a bukari akwai hadisai mu'allaqai wanda ya kawo su a wani guri mu'allaq a wani guri kuma ya faɗe su da isnadin su cikakke saboda haka wannan hukuncin su hukuncin hadisan da aka faɗe su da isnadin su tunda ya riga ya kawo su musnad a wani guri akwai wanda kuma ya kawo su a mu'allaq bai kuma kawo su musnad a wani guri ba wanda su kuma sun kashi gida biyu akwai wanda ya kawo su da sigatul jazm akwai wanda ya kawo su da sigatul tamri akwai wanda zai kawo su da siga ta wato yanki maganar ya ce kala abu huraira akwai kuma wanda zai kawo su da siga ta tamri wato ya dan raunana abin ya ce ruya an abi huraira an ruwaito to ko zukira to kowanne daga cikinsu akwai hukuncin sa wanda karatu ne mai zurfi. menene fikin hadisin abu sufyan da hirakul hadisi ne dogo wanda yana mun karanta shi saboda haka ka koma ka ji darussan da suka wuce a baya yanzu ya zamu iya baka fikin hadisin to darasi na tara da na goma a cikin wannan darasi da muke yi na tajridus sarih kuma gashi ne yanzu an sa shi a CD ma a MP3 menene hukuncin kitso da mata suke yi da roba a lokacin wankan haila ko jaraba shine za su cire domin roba ba za ta bari ruwa ya je kokan kansu ba don haka ruwa ba zai je usulun sha'ari ba ana son ruwa sai je usulun sha'ari mun ce ko kitsan ne ba roba in ya zan zai hana ruwa zuwa usulun sha'ari ba za a dole a tsefe bare kuma an sa roba wanda an san cewa roba tana tana mukawamar ruwa ba za ta bar ya je kasa ba shin zan iya rayuwa ba tare da na taɓa wa Allah ba a bani shawarar yadda zan yi ko ma zan ko me zan karanta idan wani sako ya bujuro mu da farko ka rayu ba ka saba Allah ba wanda ba zai yi ba da kai ba mala'ika bane kai ba annabi bane saboda haka duk dan adam dole ne wani lokaci ya samu gafala <coughs> ya abin da ya saban Allah sai dai abin da zaka yi kai kokarin a ya karshe dan ko da yaushe kada ka rika bawa shedan dama yana cin nasara a kanka duk sanda ya kuro yayo kanka kai ma ka kuro kai kansa ka samu kamar kushe shi da addu'a da zikiri da karatun qur'ani da tuna girman Allah da tuna kuma munin laifin da yake neman ka kai dai da tuna akibar masu irin wannan laifi masu irin wannan laifi irin akibar suke da ka tuna wutar jahannama da azabar da ta kunsa ka tuna ta goma shi da da rayuwa mai kyau da Allah ya ta da darma wanda suka kaura cewa irin da ya fuka irin waɗannan waɗannan su za su sa ka tsani shi kansa sabon Allah din halarto da haibar ubangiji da girmansa a zuciyarka su san da wani abu ya bujiro maka na sabo ka tuno Allah ka tuno ubangiji ka tuno haibarsa da girmansa da girman kubarsa ga wanda ya saba masa inna batsha rabbika la shadid ka tuno irin wannan to wannan zai sa ka noke ka kuma yi kokari ka ka yaki shaidan in kuma har ka fala ta same ka to kai sauri ka koma ga Allah da kyakkyawar niyyar ba za ka sake ba ba ka yi tuba irin na muzuru ba ka tuba amma a zuciyarka kana jin gobe sai na sake wannan ba tuba bane Allah ba zai karɓi irin wannan tuba ba kai tuba na gaske tuba daga kwan zuciya wanda yake na gaskiya da Allah zai ga gaskiyarka a cikin abin da kake da awana na tuba. wannan yana neman a taya shi da addu'a kan wata rashin lafiya da yake fama da ita wanda yana jin ma aljanu ne ko ainihin sihiri kuma yana neman a bashi shawara a akan yadda zai yi da wannan matsala wato kamar da aka sani dai a alkur'ani babu abin da ya kai shi wajen magance sihiri da warware sihiri wanda muka ga sani cewa shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an tunkare shi da sihiri abin da ya magance masa wannan sihiri shine mu'awwizatayn da ya rika karantawa da Allah ya saukar domin warware kulle-kulle masu hiri to har ko da yaushe mutum in ya zama mai gaskiyar kuduri wanda ya gaskata da abin da yake karantawa ya gaskata kuma da tasirinsa to insha Allah za su amfane shi ya yi kokari ya kusanci Allah ya nisanci abubuwan da shaidan yake so a wajensa wannan zai taimaka masa wajen cin nasara ya fatattaki su waɗannan aljanu da suka addabe shi ta hanyar kusantar Allah da ayyukan kwarai karatun qur'ani zikiri shiga cikin mutanen kirki aikata ayyukan kirki tashi da aina fafulu cikin dare wannan zai taimaka masa wajen yaki shaidan da dukkan waɗanda suke mataimakansa daga cikin aljanna idan ya haka babu shakka zai samu waraka sannan duk sanda zai kwanta ya kwanta cikin tahara sannan ya karanta azkar da addu'o'i da su waɗannan kula'uzai kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi ya shafe jikinsa yayin da ya karanta wannan kula'uzai din ya kwanta a cikin tsarki idan kuma har ya ji wani abu ya bujiro masa na mafarki mara kyau ya tashi ya raka a biyu ya nemi tsarin Allah duk waɗannan za su taimaka wajen wajen ya yaki shaidan akwai wanda matarsa tana fama da aljanu to ya nace wajen azkar da shi kansa tunda wanda matarsa take da aljanu kaga suna kusa da kusa saboda ka shi ma ya dace wajen askar da kuma rukuya da ake mata kullum da karatun qur'ani da ake a gidan yake cewa yana bacci yake ga yace yana bacci kawai sai ga aljanin ya zo a cikin mafarki yana cewa ka fa takura mu ka takura mu fa to kaga shi ya da ganin wannan sai ji daɗi wato kenan abin da yake yi yana yin nasara dama ai na karanta ne da in takura maka saboda haka ba zan daina ba domin iya daina kuma sai tuki shi saboda haka yace a bacci sai kawai rika ganin sa aljanin fa yazo na cewa ka takura mun fa da karatun da kake ka takura mun to ka karanta kana jin cewa Allah zai ansa maka ka kuma nisanci duk abin da shi iblis da sa suke so da kaɗe da rere abubuwan saɓan Allah jiya yi magana akan hadisin da ya da yake sunayen Allah 99 ne wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna to yaya kiyayewar da ya kiyayewar take kuma shin waɗannan sunaye su ne sunayen da muke gani ana buga a cikin littattafai ana sayarwa kuma ya ingancin abin yake to na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da sunaye Allah yana da wasu sunaye inna lillahi isman inna lillahi tis'atan wa tis'in isman yana da wasu sunaye guda 90 kaga ba wai su kenan ba kenan wasu ne daga ciki wanda dabi'ar su nature su man ahsaha da kal janna wanda ya kiyaye su da shiga aljanna sai kaga ba lalle su zama su kadai bane kamar yadda annabi yake addu'a Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وتيا أبيدي إنا روقانك لدول سنن ديك ناكني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنك كرا كنك كسا وكنك وأن سنة أو أنزلته في كتابك كوكا سوكد شيء لتافنك أو علمته أحدا من خلقك كوكا سند ولا هل النبي نيكون ملائكة شيء كسرد وأن سنة a wasta asarta bai fi ilmin da indaka ko kuma a kake banta da sanin wannan sunan kai kadai baka sanar da kowa ba ashe kaga akwai sunan da yake ya saukar da shi a littafin sa kowa ya sani akwai sunan da wani daga cikin halittunsa kawai ya gaya wa akwai sunan da kuma ya bar wa kansa sani ashe ba za ka ce gaba ɗaya kakaf sunayen Allah su ne tara? babban da su babu wasu sunayen in ga ka yi shi shigi abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake nufi Allah yana da wasu sunaye wanda su waɗannan sunaye 99 wanda duk ya kiyaye su zai shiga aljanna kaga an baka wani fage na kai ta ijtihadi na farko an bar mu yi ijtihadi wajen gano sunayen shi yasa malamai suka shiga wajen bincike akwai ruwaya da ta zo a tirmizi wanda ta zano sunaye 99 wanda su suka fi shahara ake yin kalandar su ana likawa a gurare to a cikin su akwai ita na farko wannan ruwayar ta Tirmidhi bata inganta ba domin ah, Bukhari da Muslim sun rawaito hadisin amma babu wannan karin sun ɗaya ne ya takaita ya kaɗaita da ƙara waɗannan sunaye shine Abdurrahman ibn Ziyad al-Ifriqi wannan Afirka wanda malama hadisi ba su bashi ya kai lafiya ba to shi kaɗai ne ya takaita da ƙara waɗannan bayanan amma sauran malamai manya na hadisi da suka rawaito hadisin babu ƙarin ambato sunaye za ka yi ambato sunaye 99 wanda a cikinsu akwai wanda sun tabbata a hadisai da yawa ingantattu wasu akwai su alƙur'ani wasu kuma babu so alqur'ani babu so a hadisi kaga ba za su tabbata a matsayin sunayen Allah ba tunda suna na Allah ba ba ijtihadi ake ba suna ne tauqifi a tauqifi sai abinda Allah ya kira kansa da shi ba ka kira kawai ka zo gidan mutum ko kai tsakanin ka dan uwanka ba ka zo gidan mutum kawai ka duba ƴaƴansa ka sa musu wasu sunaye ka ka fita kai tafiya ka abinka ba wanda zai saurare ka wanda ya fi su zai shi shi ya rada musu suna shi musu suna to ubangiji ya yi wa kansa suna ba wanda kuma zai kira shi da wasu sunan da ba shi kira kansa da shi ba to saboda haka ubangiji ya bar wannan ga bayansa su yi ijtihadi wajen gano su ta hanyar karanta alkur'ani da kuma bibiyar sunna haka za a malamai sun yi ta rubutu akan asma'ul husna a da da yanzu kuma kowa yana kokarin ya ya binciko waɗannan sunaye daga alkur'ani da sunna guda 99 ihsa'in su abinda ake nufi da kiyayewa shine ka rike su da kuma ma'anarsu wato ka rike su ta hanyar ma'anonin su su yi tasiri a tare da kai kun san kowane suna na ubangiji yana dauke da ma'ana yana dauke da ma'ana ba wai suna bane wanda ba shi da ma'ana duk sunan ubangiji ar-rahman mai rahama ar-rahim mai jin kai al-malik mai mulki al-ghaffar mai gafara al-aziz ga garba don mabuwayi da sauransu wanda kowanne in ka zo as al-basir kowanne in ka duba akwai wata ma'ana da yake kunshe da ita to kowannen ma'anar kuma ta yi tasiri a tare da kai a rayuwarka kana jin cewa Allah Allah al-basir ne da haka duk inda kake yana ganin ka haka sai kai kokarin ka ga ka kiyaye hurumin sa mai ji ne da haka kai kokarin ka ga ka faɗi abinda zai yarda yarda da ubangiji ba abinda zai jawo maka hushin Allah ba wato wannan shine ma'anar kiyayewa din to kaga duk wanda zai kiyaye waɗannan sunaye ma'anonin su yi tasiri a rayuwarsa abu shakka zai zama mutum ne mai istiqama wanda yake kan turba mai kyautar wanda za ta kai shi gidan aljanna kaga man asaha da kalul janna wannan shine abin da malamai suka faɗa wajen ma'anar ihsani ta ba wai kawai ya haddace ta karantawa ba wasu suna cewa man asaha wanda ya haddace ta ba wai haddacewa ba wanda ya kiyaye kiyayewa shine ka san da sunan sannan kuma ka san ma'anarsa sannan ma'anar ta yi maka tasiri a rayuwarka Allah ya samu dace sallallahu alaihi wa